لقد جئتم شيئا idda. lallai ya koma su faɗar wannan magana kun zo da wani abu na zance mai girman gaske.